we are going to do our best, and uh, the military and law enforcement agencies have been given a clear orders that they should not spare any bandit or any terrorist. 'Yan Najeriya sun jima suna jin irin wannan kalami daga shugaba Muhammadu Buhari, sai dai har yanzu da yawa suna zaman zulumi domin umarnin ya kasa yin tasiri a yankunan su. Mazauna garin Masasa a ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto shaida ne akan rashin tasirin wannan umarnin domin a ranar asabar da ta gabata sun ɗauki bakoncin 'yan bindiga a garin su kamar yadda wakilin su a majalisar dokoki ta jiha bello isa ambarura ya tabbatar sun dai kashe wajen mutum shida sannan duk shagon da a garin masasa an banka mai wata an kwashe duk hajar da a ciki sannan sun tai da shanu dabbobi da awakai hakan ga da tumaki bila adadin babu iyaka ba san koma ya san ko nawa bane sannan sun tafi da mutane a halin yanzu wanda su ma har yanzu ba a kesta ko nawa na don mutane sun tarwade an da mutane sun wace don wasu suna cikin garin saura kuma ba su cikin garin tunda wasu sun bar gidajensu saboda jin tsoro don har yanzu wasu ba su koma suna cikin ƙauyukan nan na kusa. Na zanta da wani mazaunin Illela kuma tsohon kansilan Kalmalo Hamza Kalmalo ko yaya yanayin garin yake yanzu? Yanzu dai mutanen garin dai sai dai daidaiku kawai a cikin garin. Eh? hukuma ta samu isa wurin? To hukuma ta isa amma dai hukuma ai ba wani abu ma ake yi ba yanzu dai illa dai kawai abubuwan ga sunan sai dai a bar ma Allah don hukumar wallahi abubuwan talakawa yau su ne ke tsaron kanunsu da kanunsu. Duk da nasarorin da ake nuna sojoji na samu akan 'yan ta'adda a wasu lokuta a wasu wurare, jama'a na ci gaba da mamakin yadda har yanzu umarnin da shugaban Najeriya ya jima yana bayarwa bai kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ba. masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin akwai dalilin da yasa umarnin da ake ta bayarwa ya kasa yin tasiri kamar yadda farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto ke gani gidan yari na kuje da an ka fasa suka kwashe duk mutane su ga mutum guda wanda an ka ce ma an hore kan wannan al'amari babu sannan in an shekara ba sojoji umarni a yi kaza a yi kaza shugaban kasa ya ce ya ba su umarni in lokacin ne ba su cika umarni nan ba ba awa kowa komi to da zaran ya zama ba a hukunci ga wanda ya yi layi to sam tsoro da wani abu na shugaban kasa ya hita zukatansu to haka in ya ba da umarni sai su yi abin da suka san su yi amma da ana gwada misali wanda yake hakke ne na shi tabbatar da abin nan ya faru kuma shi na iyawa kuma an ba shi gudunmuwar da duka sa abin nan shi iya rika shi bai yi ba an kai mai horo to kowa tsoro shi kaji ji da to tsoro shi ke ji amma babu wannan a ƙasar mu kana gani babu ta duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaron Najeriya akan wannan harin na garin Ilela ya ci tura yan Najeriya dai na ci gaba da fatar ganin yadda za su samu fita daga wannan kangi na matsalolin tsaro kafin su ji da sauran matsalolin rayuwa da suka samu kansu a ciki Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.